Bismillahir Rahmanir Rahim. Mundo, babi na goma sha bakwai. Cike da zumuɗi ta ce ‘yan biyu don Allah ku kira ummi ga kawu ya zo maganar makaranta. Ikram cikin jin daɗi ta nufi ɗakin ummi har lokacin tana zaune tana tasbihi tun asuba. Cike da zagwaɗi ta buɗe ƙofar ta ce, Ummi, ummi, ki taso ga kawun mun nan ya zo akan maganar makarantar. Hijab ne a jikinta hakan ya sa ta ce, ku dai san ba ku da haƙurin jiran abu. Ki mai iso falon baƙi ga ni nan zuwa. Komawa ta yi da sauri ta ce mun ɗaje ki ce ya shigo. Fitowa ta sake yi da gudu lokacin mai gadi yana ce masa in ka matsu sai na shiga na kira ta. Ganin ta yasa ya ce wai ke ana tsaye da ke sai a neme ki a rasa. Tana dariya ta ce baffa ka zo maman yan biyu ta ce ka shigo. Ku tattanɗe. Tattaunawa ake cewa ‘yar fillo. Dungurin kanta kaɗan ta ce kin daji. kai ya girgiza ya sa ƙafa cikin gidan. Dab da za su shiga falon baƙi suka ji daga nesa an ce, Excuse me please. Jauro shi ma ba Turanci yake ji ba, amma zaman birni ya sa irin waɗannan yana gane su. Mun ɗace ta kallo tana ganin sa ta yi saurin kai idan ta ƙasa, wanda suka sauka kan ƙafafuwansa, wanda suke farare taskalar hutu, kamar ba a taka ƙasa. A ranta ta ce, banda na gan su ƙasa ai sai na ce Aradu bai taɓa taka ƙasa ba. Har ya yi gaba ya ɗan tsaya ya kalli Jauro ya ce, Kuna neman wani ne? Mun kamar kar ta ji muryarsa ta yi saurin komawa bayan Jauro. Wani irin kwarjini ne yake mata haka kawai take jin tsoron haɗa ido da shi. Banda masu kyararta da hantararta da take tsoro za ta iya cewa shi ne mutum na farko da ganin shi kaɗai ya sa shakkarsa ta mamaye ta, ba tare da dalili ba. Jauro cikin dakiya ya ce, Eh, wurin hajiyar gidan na zo. Faruk ne ya ƙaraso kafin Arab ya sake magana. Cike da mamaki yake bin su duka da kallo. Shi dai ko masu aikinsa sun fi wannan yarinyar. Kana ganin ta kaga kutaka ta gaske. Arab ciki ya abinsa ya bar Faruk da su, wanda da ɗan sakewa ya ce, ƙawarsu Ilham ko? A hankali ta ɗan leƙo kanta, ganin Faruk ne ya sa ta sauke wata nannauyar ajiyar zuciya ta ce, Ini eh, ce ya yaya Faruku. Ta yi maganar tana fitowa daga bayan Jauro. wurin mutanen naki kika zo ne kai ta girgiza ta ce a'a kawu na rako wurin ummi ya faɗa mata ya yarda a sa ni makaranta dan murmushi ya ganin zumuɗi a tare da ita ya ce mu shiga ciki to ya gaba suka rufa mishi baya ummi na falon zaune su ikram na baje kan kafet arab na zaune kujerar gefe yana matsa waya dalgano kofi ya buƙaci a haɗo masa yana shigowa Jauro kansa da ya daɗe a birni haɗuwar falon sai da ta saka shi ware idanu yana kallo. Ya zauna ƙasan kafet. Ummi ta ce tashi ka zauna kan kujera mana. A'a Hajiya nan ma ya wadatar. Ya rasa yana jinjina dukiyarsa tare da fatan kada salamo ta rana ta shigo ta sayar da hali. Gaisuwa suka yi cikin mutunci. Kafin Ummi ta numfasa ta ce, Na ji daɗin amincewarka na saka ta makaranta. don ilimi shi ne babban gatan da za ka ba wa yaro musamman na addini. Ya jinjina kai ya ce haka ne, ni kaina tunanin saka ta makarantar nake, sai kuma ta zo da labarin nan. Ummi ta yi murmushi ta ce ba damuwa, za mu ɗauki dukkan nauyin karatunta har ta gama insha Allah. Ba wai don kun gaza ba sai don neman lada da nake. Jauro baki ya buɗe cike da mamaki ya ce mun gode Allah ya saka da alkhairi. Ummi ta ce ba komai yi wa kai ne. mun kam kanta a ƙasa tana rakuɓe da kujera. Tsoron ganin mutumin nan ya hana ta tsallen murna, sai dai murmushi ne akan ta take yi. Ummi ta kalli Arab wanda sam hankalinsa baya kansa ta ce, Daga yau nauyin karatunta ya hau kanka, yadda za ka kula da nasu ikiram haka za ka yi nata, hatta fensil ban ɗauke maka ba. Sam bai san maganar da suke ba, ya dai san taimako suka zo sai kalaman ummi da ya ji. ba zai taɓa iya musawa ummi ba hakan ya sa ya sauke ido a kanta ido ta zaro da sauri ta sake limshewa bayan kujera kai ka ce shigewa ciki za ta yi kallon ummi ya kafin ya ce sha Allah ummi kanta ta san yadda ya amsa ba a san ransa ba ne shi kam san yarinyar ce bata masa ba kuma ya tabbatar akwai abin da ke damunta a ransa ya ce zan ga yadda za a yi kan yarinyar nan ya ɗauki karatu san babu natsuwa balle hankali tare da ita. Ikram ce ta tashi ta karɓo masa kofi tana kawowa ya miƙe ya amsa ya bar falon. Fuskarsa dai a gimtse yadda ya saba. Ummi sai da suka sake tattaunawa da Jauro ya ɗan gaya mata kaɗan daga cikin tarihin Mundo wanda ya ɗan sani. Ta sake jin tausayi da son taimakonta. Da zai wuce ta ba shi kuɗi dubu ashirin kan ya rage cefanen gida. Godiya sosai ya yi mata ya fito duk jikinsa ya yi sanyi. Sun cinye wa da kuɗi, yanzu kuma ga shi a dalilin ta ya samu wasu kuɗin. A can ya barta, dan Ilham roƙar shi tai akan ya barta ta zauna zuwa anjima. salamatun tashin ta take neman Jauro da Mundo. Ganin bai taɓa mata haka ba, ya fita tun kafin ta fito ya sa ta ce, Oh, ko ya sace ta sun gudu ya je can da ita ya cinye dukiyar, dan na san dama ba ƙauna ta yake ba ni da yarana. Zab zai aikata. Kalaman nata suka sauka kunnensa yana shigowa. Kai ya girgiza tare da tsaki ya ce, Sai aka ce kowa irin ki ne mai kwaɗayi da son abin duniya, kar dai ka soma, kar kuma ka ce za ka zage ni wallahi. Tsaki ya sake yi zai wuce ciki, don lamarinta ba tausayi sam. Ta yi saurin shan gabansa tare da kama ƙugu ta ce, Ina mun ɗo, ni za ki tambaya, Ka ga ka na min hankali, ka faɗa min ina ka kai yarinyar nan. Raɓa gefen ta ya zai wuce ta cakumo rigarsa ta baya. don tabbas neman samu da rashi ake mata ta ce, wallahi tallahi sai ka faɗa min ina ka kai ta, ya zai yi da matar nan, wai Salamu mai yasa kika raina ni ne, ke kike aure na ne ko ni nake aurenki, kai ta juya ta ce, sai ka ba kanka wannan amsar ni wannan ba shi ne a gabana ba, kawai ka faɗa min ina da take. Hannunsa ya sa ya tura nata ya wuce ɗaki abinsa, ya saka ki ya kulle. Yana ji tana hargagiyar banza da ita, mayafi ta zira ta yi waje. Ta bi hanya tana tambaya ko sun ga wata yarinya 'yar fillo, kowa ya ce bai gani ba, don dole ta dawo cikin gida. Masifa kam ta yi shi har sai da ta gaji. Kina nufin yau ma ba za ki yi breakfast ba? Hajiya Mami ta faɗa tana kallon abincin Minal da ke kan dining. Minal cikin sanyin murya ta ce, Mommy abincin ne ko na ci baya mun taste. A sannu Balbela uwar soyayya, yanzu saboda son yaron nan kike neman yi wa kanki illa, yaron da baya daraja ki balle iyayenki. Idanuwanta ne suka ciko da ƙwalla ta ce, Allah momi yaya Arab na da respect, ku ne kuke zagin ummi shi kuma duk duniya in dai aka wulaƙanta. Rufe wa mutane baki shashashar yarinya, ko don kin ga ina uwata uwata, kin ɗauka zan ƙyale ki? cewar Alhaji Hussaini da ke shigowa falon. Minal baki ta turo kamar za ta yi kuka, tare da kauta kanta gefe. Wallahi banda ina hango miki jin daɗi da morewa dukiya a gidan da ko kusa ba zan bari na haɗa zara'a da su ba. Yaro ɗan mace, Dadi, please ku daina ce masa ɗan mace. Mahaifin shi ba na yanka ne. Wannan kalmar shi ke sa shi yin fushi da ni. Mugun kallo ya watsa mata ya ce, Ke yarinya ce baki san komai ba, amma na tabbata da kin sani ko da wasa ba za ki ga illar kiran ɗan mace ba. Dadi ni dai please ku daina. Ni yanzu abu ɗaya nake roƙo ku mishi magana ya aure ni. Kallon juna suka yi shi da Hajiya Mami. Suna ganin mugun wautarta. Ni zan tafi ofis, ba zan iya tsayawa sauraron shirman yarinyar nan ba. Ke a matsayin uwarta ki nutsar da ita ni na gaji. Alhaji kai ke biye mata, ni tsaf zan kai mata mazga. Alhaji Hussaini ya yi hanyar fita. Hajiya Mami ta raka shi. Minal kuwa kuka ta saki na bakin cikin sun kasa fahimtarsa. Su fuskanci masifar son da take yi wa Araf, wanda take jin kamar ranta zai fita. Wallahi muddin ba su aura mata shi ba za su rasa ta, don ta tabbata ba za ta rayu ba. Cike da abin gulma ta matso kusa da Samu ta ce, Kina aikin me kika bari UC ta riga ki nuna san Arab. Cewar Dija aminiyar Sami wacce ke zaune a ɗakin Sami. Baki ta taɓe sannan ta ɗan numfasa ta ce, Uhum, ya na iya, kin san halin UC. Idan ta ƙwallafa rai akan abu barin ma in ta ga abun mai kyau ne. Ko kin manta ta ne. Shi ne kika bar mata shi? Ya zan yi? Kin san ni bana son tashin hankali. Kuma a ce sista na saurayi ya haɗa mu? Dija ta ce haka ne, amma wallahi ya haɗu, gaskiya ta same shi matsayin miji dole a ji ta a garin nan. Ni kaina na same shi ba ƙaramin fantamawa zan yi ba. Sami ta yi dariya ta ce, mu ma Allah ya ba mu wanda ya fi shi. Irin wannan mazan in ka aure su ma fargaba ta ishe ka kar a ƙwace su. Dija tana dariya ta ce amin dai. Riga iya gwiwa ce a jikinta. Rigar baƙa ce mai siririn hannu. kanta babu kwali. Iyafat ne a kunne ɗaya hannunta rike da wayar iPhone 12 Max. Cikin yanga ta shiga ɗakin mahaifiyar nasu ba sallama. Tana daga kwance kan gado da alama hutawa take. Bata damu ta yi mata maganar rashin sallama ba ta ce Yusi. Na'am mom ta ƙarasa ciki tana zama bakin gado. Ta ce mom ƙawarki da ta haɗa mu da Arab ba sistan babansu ba ce. Ta jinjina kai ta ce ƙwarai uwa ɗaya uba ɗaya kuwa. UC sake gyara zama ta yi ta ce, "Mun me zai hana ki yi mata magana please ta sa baki a haɗa ni da Arab. Wallahi ina son shi. Tashi ta yi zaune ta ce, Zan mata magana, ni kaina ina son haɗin ku da shi. Rungume ta mahaifiyar tata ta cikin farin ciki. Salama yau sam ta kasa natsuwa balle ta yi shiri na zuwa Evans na yau, wanda ƙarfe bakwai na dare za a yi. Gaba ɗaya hankalinta a tashe yake na rashin ganin Munɗo. Rahina kuwa sabgogin gabanta take ta fari tas. Tana addu'ar Allah ya sa kar ta dawo. Bilal shi ma ko a jikinsa. Sai dai yana ɗan shakku na kuɗin da Salame ta kwaɗaita masa za su samu. Mun Munɗa hidima ta ƙaru. Yau ɗakin su Ilham suka shiga suka ci wasa. A nan Ikiram ta bata wani riga da siket na atamfa ta saka. Wannan karan sun mata cas. ba su dai matse ta ba don su Ilham sun fi ta ƙiba. Kuma Ummi ba ta barin su su yi matsatsen kaya. Waje suka fito ta zagaya ta baya tana kallon yadda aka yi shuke-shuke na flowers. Sai taɓa su take tana ɗan mita a ranta. Osu dai mutanen nan irin ɗan shukar yalo ta fasaya kuwa ba su da shi. Sai wani abu dai gashi nan ban san me suke kiran shi da shi ba. Arab da ke zaune cikin gadin ɗin don ɓangaren shi akwai ƙofar da za ta fito da kai ta nan. Waya yake yi da alama abin ya shafi aiki, don shi dama bai san komai ba sai famili ɗinsa sai aiki. A ɗan kifce ya ga kamar Ikiram ta baya, bai wani mai da hankali ba ya ce Ikiram zo ki bani ruwa. Mun ɗakan wacce ta tabbatar da ita yake saboda kayan da ta sa, ya sa gabanta dukan uku-uku. Yawun bakinta ta haɗiya tun da dai ruwa yake so kar ya faɗa in bata ba shi ba. Abin ba fulawas ruwa ta gani gefe, kuma da ɗan ƙaramin jug na roba, wanda da alama inda ake sa ruwa kaɗan ake amfani da shi, a shi kenan ma akwai ruwa a ciki. Kallonsa tai ita fa ko ta baya tsoronsa take, ga shi ko fara'a ba ta ga yana yi ba, siɗif-siɗif kamar munafuka ta isa tai sa'a a tsaye yake ta baya, ajiyewa tai niyyar yi a kujerar da ke kusa, daidai nan ya juyo. zabura ya don bai ɗauka zai ga abu haka ba. Ido ya ɗan runtse cikin ƙunar rai ya buɗe su tare da saukewa a kanta, wacce ita kam jikinta har ya fara kirma, ta ƙame kamar wacce aka riƙe ta a gun. Arab ya kalli jak ɗin nan wani takaici ya sake kama shi, Dan ya tabbatar nan wai kawo mai tai ya sha, shin wai ita ɗin wace ce ma, da zai dinga ganin ta a gidansa, banda sa shi abu da Ummi ta yi a kanta. Sake ta ya jikinta na rawa ta ce, na ji ka ce ru Maganar makalewa ta yi saboda yadda ya kalle ta da yadda ya kalli jak ɗin da ke hannunta. Kawai komawa ya yi ciki. Ji ta ƙafafuwanta sun kasa ɗaukar ta ta zauna a bakin kujerar. Tana furzar da iska ta ce, a radin Allah wannan ba mutum ba ne. Ilham ce ta su ta ce, wai dama kina nan, sai neman ki nake. Zo mu je, Ummi ta ce in tambaye ki suna da shekarunki, za a baya Arab gobe Litinin zai tambayo miki makarantarmu. Kallon Ilham ta yi cike da son magana ta ce, Ilham ni kam wannan kun tabbatar yayan ku ne? Ido ta ɗan buɗe don ba ta gane me take nufi sosai ba. Ta ɗan waiga ta ce wa wai. Cakula fuska ta yi da hanci tare da nuna fuskarta da hannu. Ilham ta ce me aka miki? Ware fuskar ta tai, ta dafa Ilham ta ce, yayanku mai fuska a haka kullum fa nake magana dariya ilham ta kwashe da shi har tana neman tuntsirawa ta ce tab wallahi duk ran da kika bari ya kama ki kina haka cewa zan ba ruwana kai ta girgiza da sauri ta ce don allah kar ki bari ya kama ni in ba haka ba na daina zuwa hannunta ta kamo ta ce mu je ciki sannan yaya arab yanayin shi ne haka ba wai da wulaƙanci ba ne hmm Arab ita dai wanga suna ma wahalar faɗa yake mata. Ciki suka koma Ikram ta rubuta Munda Macciɗo. Cike da tsokana ta ce to amma wai munɗa shi ne sunanki na gaskiya? Kai ta ɗaga ta ce wallahi ba ƙarya nake ba haka suna na yake. Dariya suka yi ta ce wasa nake miki in kin ji an faɗa miki haka ana nufin kina da wani sunan ne. Bayan wannan, oh shi yasa a radin Allah ni Hausar ku rikita ni take. Shekarun ki fa Ido ta kifta tana sosa bayan kanta ta ce, Ni dai ban sani ba, na dai san su Nafisa annina ne, kuma na ji an ce safi itatu suke. Kallon juna suka yi me kenan? Suka yi maganar a tare. Ɗaya da uku. Oh, ai kuwa za ki koya min fulful da nima Ilham ta yi maganar tana gyara zama. Mun dafa an samu guri yau ma sai gab da magariba su Ilham suka rakota Bayan ta ci ta ƙoshi abinta. Suka ciko mata leda cike da kayan daɗi, har da slice cake wanda ya sha kirimi vanilla da ice cream wanda Faruk ya siyo musu. A waje suka ajiye ta da direba sannan suka je shago suka siyo wa Ummi saƙon da ta aike su. Suka dawo gida. Mun Munɗa fuska a washe tana tafe tana cilla ƙafa. Kana ganin ta ka san tana cikin farin ciki. Ta shigo tana 'yan waƙe-waƙenta. Salamu da ke ciki, wacce ta zauna a falo tana tunanin mafita, jin muryarta ya sa ta taso tana gyara ɗaurin zaninta ta ce, Ke mun daga ina kike? Hankali kwance ta ce gidan 'yan biyu. Gidan 'yan uku ne ko 'yan biyar faɗa min ina ne gidan. Nan nan nan ne gwaggo, a umma. Bata jira mai za ta ce ba ta ci gaba. Wani ƙaton gida mai mangwaro da filoli mai kyau. Salama shiru ta yi ta ce, na san shegen gantalin da ta saba a riga ne ya kai ta can, kar ma ta jawo mana abin magana, kulle zan fara yi mata, sai komai ya zo hannuna sai na san yadda zan yi da ita. Hannunta ta riƙo ta ce, ki daina fatakin jiko, a nan yanka kan mutane ake. Ina amarya, ina kuma uwar gida, ina masu jego, ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima. To, kakarku ta yanke sa'a. domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima sannan kuma akwai bakar shi'uma ita ma mahaɗin sirrin ce wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi idan ba ke ba amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi Umar Bakar Humra. Ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri. zaki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne. Saboda shi Umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi Umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka wato 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari